Wow, wow, wow. Hausawa Today is back again. Uh, I'm Ahmad Adam by name, and here I am with a guy called Mr. B. So, Mr. B is a rapper or a singer or whatever you can call it. So, he lives here in Kaduna and uh, was one of the celebrities here. So, yesterday, Commander kamar da yadda Today we are talking and we are dealing with Hausa language. So, yesterday, Commander, kamar da yadda muka tsara kowane lokaci muna kawo mawaka. da ma wanda suka daina da ma wanda kuma har yanzu da still in the game malam to yanzu mai sabi me zaka iya cewa game da hip hop kuma kai mai ka dauka waka a rayuwanka azin kai da wani manufa ne ka dauka waka a rayuwanka waka ai zan iya ce ma na dauke waka ma matsayin sana'a ne ta ba wai shi kadai bane mutum ya yake a matsayin sana'a din saboda mu a nan arewa dole ko in ce nigeria baccin waka dole kana bukatar wasu abubuwa da wanda za ka tallafa mu kanka saboda mu yanzu ba mu kai a ce har mun fara sai da waƙoƙinmu wanda za ka ce ka rike sha matsayin sana'a ba tukunna gaskiya ne gaskiya ne eto eh amma kuma akwai wanda misali wanda ka kama akwai wani mawakin wanda ya wani waka kano kano to california ina kasan wakan ko so mawaƙin kano ta california din nan yanzu haka bai da wani sana'a actually abin da yake shine they, they make the songs su yi play cd su yi burning yana nan za gan shi a gaban yahuza su a kano za gan shi fari haka dan fat hakan nan ba abin da suke yi wanda ya do ne su gaya ma shi mawaki ne kaza ya dan ma playing clip din shi ko video clip din shi ko wani abu ni mawaki ne kaza kaza kaza so just for promoting ko nawa ne zaka iya fansan kaset ɗin wani za ga ya dubu biyu wani ya ga ya dubu uku kaga shi wannan za mu iya cewa ya rike shi a sana'a me za ka iya cewa game da wani? eto eh sometimes maybe shi bai da wani asalin sana'a wanda yake yi nashi na kan shi. amma mu kaga muna da akwai sana'a da maybe in ka fita ma tun safe ba ka dawo ba sai dare sannan situation in rayuwa yadda ake ciki a ƙasar namu najeriya dai kasanya take ba sai an faɗa ba saboda akwai hidima na iyayenmu da ƙannanmu wanda abubuwa dai sun muna yawa wasu abubuwan da ba cewa komai to in mutum na da time inda zai samu yawan nan ba ma wannan ba ina gaya ma kudin da zaka samu ka je studio ma ka recording track ma wannan kawai sai ga ka Ci ka waye gari ka tashi ko ba ka da ko sisin da za ma ka ci ma abin da za ka ci to kaga shi har ya samu time inda ma da kuɗin da zai je ya samu ya yi burning cd har a mai copying in ya je ya siyar to kaga shi maybe yana da wani sana'a ko ko yana da wasu da suke taimaka mai kafin nan ka fahimta to nan sai ka eh sponsors dole maybe she already yana da su to mu kuma nan sai ka je ka yi struggling ka samu kudin studio ka zo promoting track ma sai ka yi da gaske in ana show a nan ke ni nan ke ni nan ka je ka siya performance ticket ka zo baka samu ka yi show ba ma an zo ka je nan ka je nan ka ka yi da kuɗin ka kake zuwa kana siyan performance ticket amma za ka zo wurin show ma har a tashi ma baka yi performing ba eh na fahimce ka watan ah, Mr B ko to Mr B shine asalin sunanka ko kuma dai me za ka gaya mana game da sirrin da ke cikin sunan wato Mr B Mr B suna ne inkiya ne okay amma real name ina da iyayena suka yanka mun suna na Bilyaminu so, so ya tsaya for biliyamin ke b yana matsayin kuma yana cikin fari cewa gender namiji kuma a responsible mutum to misali kamar yadda aka ce kayi wakoki da dama wanda akwai wanda rap ne kai akwai wanda ba kai kadai kai ba akwai wanda misali kuka yi da wani akwai kaga misali akwai wata wagan ka wanda ta yi popular ana ce mata gobe ne misali although gobe ne an ce ba kai kadai kai ba misali za ka iya ba mu eh, kaɗan daga cikin lions watan avas ɗinka <laughs> na yi abu ne mai sauki saboda abin da ka rubuta kuma ce haka rera shi a matsayin waka na sani